أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya fi yarda da ita muna fata daga gare shi kuma mu samu kyakkyawar dacewa da fahimta mai kyawo na wannan addini nashi domin mu samu kyakkyawar rabo a cikin wannan duniya ɗin da kuma babban rabo wanda ya yi matanadi ga bayan shi na kwarai bi iznihi ta'ala ‘yan uwan musulmi kamar da muka sani mana nan dai cikin bayanin nan a cikin abubuwan da suka shahi wadata ko kuma rishin wadata ɗin wanda yake jiran mutane a ranar lahira yaya ne dalilin samun wannan abubuwa guda biyu ne dalilin samu wasu shin imani da ka same shi kawai shi kenan ka samu wadata ta lahira ko kuma a da mutum ya kafirce shi kenan ya shiga azabar wuta ta lahira ko ya al'amuran suke wanda muna nan cikin bayanin hakikanin wannan inda mun zo bayanin cewa mun kawo ga wata mas'ala mai muhimmanci wadda take nuna cewa kafiran ma ba wai kawai kala ɗaya ba ne kafirai nau'i nau'i ne akwai wanda yake ya ga gaskiya yana kinta ne bai san kawai ya karba ya gani bai so ya san gaskiya ne amma ya ƙi yarda shi ne suke cewa mu'anid akwai kuma wanda ba mu'anid ba wanda shi bai yi da yarda cewa ba wai wannan ita ce gaskiya shi abin da yake kashi shi gani ki shine ɗari bisa ɗari gaskiya ana samun irin haka nan akwai kuma wanda za gani ko ahalul kitab in ka duba yahudawa ne ko kiristoci kaga dukansu kafirai ne a nazarin musulunci saboda mi saboda sun kisi imani da manzan rahama salawatu rabbi wa salamuhu alai wa ala alihi tayyibina tahirin sun kiyarda da wannan shugaban halitta baki ɗaya sun kiyarda da shi kaga su ma wannan su wane ne kafirai ne amma yaya hangas take a bangaren addini akwai bambanci kowane akwai bambanci ran lahira yaya ne sakamakonsu yake ba kawai duk da an ce kafiri ba kawai kenan gida guda ne kawai gidan wuta ne a'a ba haka ne ba saboda haka nan shi ya sama babban ma'auni a ɓangaren mazhabi na shi'a wato mazhabi na imamiyya za ka samu cewa babban ma'auni a wurin Allah shi ne adalci ne adalci ne kuma hikima wato Allah hakimu ne shi ya san menene yake azawa daidai cikin hikimar shi saboda adalcin shi kenan ba kawai da zai gangama ba komi ya sani zai yi ya yi kowa sanin abin da zai yi ko mu mutane aka bar mu kana ganin tunaninka na hankali yana baka cewa bai kamata a gama su da iri ɗaya ba yanzu musulmi wanda ya kasance mai tsabar imani da tsoron Allah ɗaya yake da wanda shi imani ne kawai yayi bai damu da sallah sosai ba bai damu da azumi da ba da zakka da sauransu ba bai damu da wannan abubuwan ba kaga lalle tabbas akwai bambanci wanda za mu zo nan gaba cikin darasi musamman na yau nazariya ta wani babban malami na shahidi mutahari wanda shine kusan babban darasin wanda muke so mu yi ishara akan shi a yau shi wannan babban gwarzo bawan Allah wanda aka yi zamanin imam Khomeini rahmatullahi alai ya daga cikin manya-manyan almajiran shi wannan imam Khomeini wato shahidu mutahari ya kasance babban almajiri na imam Khomeini wanda ya kasance yana da littattafai da dama ɗaya daga cikinsu littafin adil adil ilahi kenan adalcin Allah subhanahu ta'ala ya rubuta littafi game da wannan kamar da ya rubuta duka usul usul na mazhab wato irin tauhidi nubuwa ma'ad duk wannan ya rubuta littafi game da a cikinsu daga ciki wannan littafi wanda muke son mai ishara cikin wannan adalci na shi ya yi bayani abubuwa musamman kamar guda goma wanda ya tattaro su ne ta fahimta na ayoyi na alƙur'ani da riwayoyi na daga manzan Allah da ahalul baiti alaihi wasalam da kuma nazariya na malaman zance wanda duk a cikin wannan ne ya tattaro yake sanya ya bamu amsoshi game da sakamako wanda zai samu mutane a ran lahira na farko yana nuna mu cewa mu sani ‘yan aljanna daraja daraja ce wanda ya kamata mu san da shi ‘yan wuta ma daraja-daraja ce. Akwai waɗanda a cikin aljanna sun yi kowa samun makami, akwai wanda a cikin aljanna ma su ne ƙarshen makami, su ne wanda daga su babu wani makami ƙarami su ne na ƙarshe. Hakanan in ka koma ɓangaren wuta, hakanan Allah ya tsara ta, shi yasa ma cikin maganar shi da yake cewa inal na fi darkil asfal asfal a can ƙasa ƙasa kenan saɓanin aljanna aljanna wanda yake sama shine ƙarshen daraja wanda yake ƙasa shine ƙaramar daraja amma a cikin wuta wanda yake can ƙasa ƙasa can ƙarshe shine wanda yake babban mukami na kafirci mummunan kafiri kenan su ne munafikai in ka duba wanda suke da ɗan sauƙi-sauƙi munafincin su da ko kuma mu ce kafircin su ɗan kaɗan ne ko kuma ka ce su ne musulmi waɗanda sun yi imani da Allah ranar lahira da komi amma kuma ayyukansu ne ya sa su na ɓanna da suka zanki ba su zanki yin aiki na musulunci ba su ne suke cikin wuta su ne za ka same su a can sama kenan inda wuta ba ta cika zahi ba a tunanin wasu a nan wurin ne kenan masani cewa darajati ne ‘yan aljanna darajati ne kamar da ake abarawa kuma ‘yan wata kuma darakati ne wannan wani ta'abir ne nasu na malaman zance shi yasa ake cewa mu cewa ‘yan aljanna da ‘yan wata ba ɗaya ba ne, harkon abin da ke sanar da mu kenan, kuma wannan kamar da muka ce ko aya yanzu da muka kawo ta zancen munafikai ta bayyana mu sarahatan cewa lalle lalle ‘yan wutan nan da ‘yan aljanna daban-daban ne, shi sake samun imani ma daraja-daraja ne tun wannan duniya din? tun anan duniya ma. Za ka samu wani imanin shi na iya ba shi wani abu na saɓo, wani kuma imanin shi ya kai shi inda cewa wannan saɓon wani abu ne wata kasamta ce ba yiwa ya kusance ta. Haka Allah ya kasama mutane kowa kuma da irin kokarin shi saboda Allah ce ya fata kullaha mastata'atum ku yi tsoron Allah yadda kuke iyawa kenan kowa Allah ya bashi damar ya ji tsoron shi yadda yake iyawa a nan ne ake gane cewa ina gwara za su ke za ga wasu tsoron Allah su ya yi ƙarhi shi sa gani ko cikin sahabbai tun daga sahabban manzo Allah kake fara ɗaukar misali zaka ce wa daraja daraja ne wani sahabin da manzo Allah ya magana kawai ya ji amma wani sai ya tsaya yana ma manzon Allah gardama sai manzon Allah ya yi rabo ya ce dan wannan rabon ba adalci ciki sahabi ne kuma ba adalci ciki haka ke ce ma annabi kamar da mun ba da misali wanda ya zan ki ƙoƙarin sama mutane shakku ma cikin sahabbai shin wannan ba annabin Allah ba ne shin ba mu ke bisa gaskiya ba maƙiyanmu su ke bisa ɓanna shin ashe bayan mu alƙawarin za mu zo mu shiga ɗakin Allah ba za mu zo mu yi ɗawafi a wurin ɗakin Allah ana ba shi cewa gaskiya ne haka ne amma kuma yana shaku alhali wani annabi yana cewa kaza kawai zai tabbatar kawai zai aikata ne ya za ka gama ya za ka gama wanda in an zo wajen yaƙi imanin shi yana bashi walwadan imanin shi kenan yana bashi da ya ji kururuwan kafirai sun tarwatsa sun rugo za su kawo musulmi hari za gani ya balla da gudu amma wani imanin shi babu abin da zai raba shi da manzan Allah ya za su zama ɗaya a aljanna ba su zama ɗaya ko alama ba su zama ɗaya imaninsu ba ɗaya bane tun wannan duniya ɗin kowa yana gani kuma alama shi ana gane ta a wannan rayuwa mu. saboda haka nan kenan nan mun tabbata wagga magana da ya faɗi shahidin mutahari ta farko babu shakka haka ne sannan kuma yake ce mu sani cewa su ƴan aljanna ba wai daga an zo duka ƴan aljanna ƴan aljanna ba ne na'am akwai wanda kai tsaye da an zo wanda ita ma wata hakika ce wadda duk mun santa ana yawan gaya mu ita malamai suna sanar da mu cewa ‘yan aljanna in an zo akwai waɗanda in an yi hisabi su za ta hin yawa su wannan kai tsaye ‘yan aljanna ne amma da sharaɗi in kuma wani bai zo ya ce ba sun cuce shi sun mashi kaza zunubin ya koma ya yawa lada ta koma ta yi kaɗan wato in bai zama mufilis ba wanda ake fallase ma duk abin da ke gare shi a amshe mishi saboda ya zalunci wancan ya ma wancan kaza bayan an auna fa komai ya tayi daidai har ya hawa rashin daɗi zai tayi aljanna ma'ana dai wanda a takaice baya an ƙara komai da komai hisabi ya ƙare ladashi ta hiyawa shi wannan kai tsaye aljanna ne amma wanda zunubin shi ya hiyawa shi sai ya yi. wannan ana yin musulmi muminai wanda suka imani da Allah su za a je da su wuta ba wai kai tsaye ba za su shiga aljanna kenan sai an karkare wannan dauɗa da suka zo da ita suka kwaso tun daga duniya sannan su ta yi aljanna alhali wasu kuma menene nazariyarsu ko kuma menene al'amuransu sakamakonsu su kai tsaye in sun je kamar kafirai kamar da muka magana eh, munafukai su kai tsaye daman wuta ne sannan kuma za su dawoma wasu daga cikinsu har abada ko da yake akwai wata nazariya ta manyan malamanmu wanda suna ganin cewa wuta bayan tsawon lokaci bayan tsawon lokaci Allah a ƙarshe zai iya hidda dukkan 'yan wuta iblis ne kaɗai ake tunanin cewa zai ƙi yarda ya ta aljanna wanda wasu ra'ayoyi sun nuna cewa har za a ba shi shawara a ce shi ma in yana so zai shiga aljanna amma a ce mai da sharaɗi ɗaya ya ce wani sharaɗi ne a ce sharaɗin shi ne ka zo dai kama annabi adam sujada ya ce aiko komi kun bata kuma shi har abada ba zai yi ba har abada ba zai yi sujada ga annabi adam ba wannan ɗaya daga cikin rahama wadda wasu riwayoyi suke nunawa cewa duk da ba cikin wannan maudu'i muke ba amma dai mu sani waɗanda suka yi zunubi suka aikata zunubai a cikin aljannan ma ba wai kai tsaye bane duk 'yan aljanna za su haɗe gaba ɗayan aljanna a wasu sai sun fara ziyarar gidan wuta sai an ziyartar da su can wurin an ɗanɗana musu azaba sun shi saboda zaluncin da suka zanki aikata ko wani abu da suka zanki aikata wanda bai da kyawu an yi an yi su bari suka ƙi bari to sai an ɗan koɗa su kaga kenan ba wai kowane bane yan aljanna za su zama aljanna kai tsaye a'a kamar yadda ‘yan wutan ba wai kai tsaye ba duk wanda ya shiga cikin wuta shi kenan an kare a'a su ma za su hita wasu daga cikinsu za su shiga cikin aljanna wannan kenan abu na uku mu cewa kafiran da suke inkari suka ƙi cewa akwai Allah subhanahu Ta'ala suka ƙi cewa akwai ran lahira kafirai kenan wanda ba su yi imani da Allah ba sannan kuma babu wani aiki da suka yi wanda ya yi kama da na 'yan aljanna dan akwai wasu kafirai din suna ayyuka irin na 'yan aljanna amma su waɗannan ba su yi aika aiki ko guda na 'yan aljanna ba kuma dan ba su yi imani ba damun ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba to su irin wannan kafirai din har abada kamar yadda wasu wayoyi suke nunawa ba su zama 'yan aljanna ko da kau za su jama aljanna kenan sai in mun kalli wacce rewaya wadda ke nuna bayan tsawon lokaci saboda ran lahira ba lokaci ba ne wanda yake karewa bayan wani dogon lokaci su irin wannan mutanen su suna iya shiga amma a nazarin wacce riwaya saboda haka nan kenan za su sha azaba wadda ba 'yan kaɗan ba kuma 'yan wata ne wannan su ne kawai aka sani daman 'yan wata za mu dakata a nan wurin sai cikin darasi na gaba za mu ci gaba da kawo wannan tunani na wannan babban gwarzo bawan Allah wanda ya samu shahada ana ce mai shahidin mutahari bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin